Jama'a masu kallo da saurare, Assalamu alaikum ta fice har kullum na fi sarki muku fatan alkhairi tare da barka da wannan lokaci. To, a shirinmu da ya gabata mun yi bayani akan amfanin karas a jikin 'yan adam. A yau kuma kun da dai rike da kankana, na san ko kafin ce wani abu kun san abin da za mu tattauna a kai. Za mu yi bayani akan amfanin kankana a jikin ɗan adam. kankana da kuke ganin shi yana da matukar amfani a jikin 'yan adam musamman ga mamu mata yana da matukar amfani a jikin a jikin 'yan adam amfani shi na farko a jikin mutum yana hana daukewar ruwa a jiki ma'ana yana ƙara ruwa a jikin ɗan adam musamman dai ga mu mata kamar yadda na faɗa a farko idan kika lazumci shan kankana a koda yaushe to ko gurin zamantakewar gida mai gida za ki ga bambanci kuma dai kun gan shi nan ba wai wani abu bane mai tsada ko mai kuɗi zaki ce aiki ba za ki iya siya ba a'a da naira hamsin ɗinki zaki aika za a siyo miki kankana zaki sha kuma zaki ga canji a jikinki mai gida ma zai baki labari to yana hana ɗaukewar ruwa yana ƙara ruwa a jiki amfanin shi na farko kenan shine ma babban amfanin shi a jikin mutum amfani na biyu yana kawar da cutar hawan jini idan mutum yana ɗauke da hawan jini idan aka dage da shan kankana to cikin hukuncin Allah za a nemi hawan jinin na a rasa amfanin shi kenan a jiki amfani na gaba kuma yana hana shanyewar cutar shanyewar jiki yana hana cutar shanyewar jiki kwarai da gaske idan mutum ya dage da shan kankana domin Allah ya da wannan cutar ba za ta same shi ba shi ma wannan ɗaya daga cikin amfanin kankana ne a jikin 'yan adam sannan amfanin shi na gaba kamar yadda muka yi maganar amfanin karas a jiki to shi ma wannan yana ɗaya daga cikin amfanin kankana a jikin mutum shi ma yana rage ƙiba in ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata mun yi maganar rage ƙiba cin karas yana ɗaya daga cikin abin da yake rage ma mutum ƙiba to shi ma kankana yana ɗaya daga cikin abin da yake rage ma mutum ƙiba a ciki a jiki to kin ga idan kika haɗa garas kika haɗa kankana ke mai son ƙiba to insha Allah cikin lokaci kalilan zaki ga kin fara ragewa kin dawo yanda kike so shi yasa na taho muku da shi ku gani gashi dai wannan kankana ne a hannuna da karas da kankana ni dai ba da rabo da su kuma ina son ku dage da shan karas da cin karas tare kuma da shan kankana gashi zan sha a gaban ku ku gani kun gan na tsaftatacce ne sai da na samu na tsaftace shi sannan na zo da shi gaban ku ku gani kuma zan sha kuma kuma ina fatan za ku rike kankana da karas a matsayin abin da za ku rinka tarayyar shi a kodayaushe Bai ya kasance kuna cin shi kodayaushe Ga gashi zan sha a gaban ku ku gani